Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ta baiwa fadar shugaban ƙasar Najeriya goyon baya ɗari bisa ɗari a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin shekaru biyu da suka gabata. Shugaban kwamitin labarai na majalisar Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wanda yake zantawa da manema labarai Amina ya ce hasali ma majalisar dattawan ne ta ba da goyon bayan cewar gwamnati ta samar da asusun ajiya na banki guda ɗaya da hakan ya sa lamarin ya yi tasiri. Da harko idan 'yan Najeriya za su iya tunawa, mu muka fara kawo cewa a cikin wannan shirin da gwamnati ta kawo na asusun bai ɗaya TSA. mu muka kawo tsokacin cewa wasu suna wawusan kuɗi fiye da yadda ya kamata su wawushe wanda yake a bisa wannan bincike da majalisa ta yi muka kwato ma gwamnati kusan biliyon biyar wanda da ake ɗiba a matsayin wai watan kuɗin da masu wayanda eh, masu gudanar da TSC din suke. Tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya Sanata Ibrahim Musa ya ci dama rashin fahimta yasa ake ganin kamar sanatocin na ƙoƙarin takawa shugaba Muhammadu Buhari burki. abubuwa da suke abun ne da ba a saba yi ba da su yanzu suna aikin su ne da wa'ancan majalisoci ba su aikin da ya kamata sai abin da gwamnati ta ce masu yi amma wa'in sun aiki shi yasa mutane ba saba da wannan abu suke gani kamar suna taka ma shugaban kasa abin gani ba gaskiya bane wannan an da samu ci gaba an samu ci gaba ne saboda da duk abin da shugaban kasa ke so mai kyau ne mara kyau ne sai a yi masa ko gane ba amma wa'annan sun zo su ce za su yi aikin su ne shi ma dai dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Abubakar Lado Sulaja ya ce bayan takardamar da aka yi ta samu a tsakanin 'yan majalisar da fadar shugaban kasa daga bisani gaskiya ta yi halinta. amma kuma daga baya ai gaskiya ta zo ta bayyana domin kaga dakatar da sakataren gwamnati da aka yi da kuma wasu sauran jama'a ai kaga an samu nasara kwarai da gaske saboda haka an samu cigaba kwarai da gaske a halin da ake ciki dai a ranar 29 ga wannan wata na mayu hukumomi a matakai daban-daban ke ci gaba da yin jawabai albarkacin ranar zagayowar mulkin farar hular a Najeriya. Shi ma ɗan majalisar wakilan Najeriya Abdullahi Idris Garba ya ci ya taimaka wa matasan yankinsa da kayan koyon sana'o'i na sama da naira miliyan tamanin domin rage zaman banza a tsakanin matasan. Ina jin daɗin yin haka nan saboda shi ne zai kawo mana zaman lafiyar ƙasa. Matasa da ba su da abun yi suka samu abun yi zai rage crime sosai. Sakataren APC a Najeriya Mai Malabu ne ya ce tabbas gwamnatin Muhammadu Buhari za ta kai 'yan Najeriya ga gacci. An ce Juma'a mai kyau daga Laraba ake ganewa saboda in ka duba yadda yanzu 'yan Najeriya suka gamsu da ka da irin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari a karkashin jam'iyyar APC eh, zai nuna maka cewar lalle lalle lalle lalle wannan abu da ake yi mutanen Najeriya suna da imanin cewa jam'iyyar apc za ta kai su gaci mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya